radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma sake saduwa da ku a zangon shar hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada shirin nan na mulika iran akwai shirin nan na kidan kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su idan har sun lokaci zamu duba su daga cikin kanun labaran mai kwana da ku an da su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata daga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jama'a da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kofin san cewa shekaru 449 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1573 papa roma grigori na uku na kasar roma na lokacin ya kira taron sarakunan kasashen turai na goma sha biyar a taron dai papa roma ya buƙaci shugabannin kasashen turai cire hannunsu daga naɗe-naɗen shugabancin coci-coci a yankin musamman ma dai naɗin mukamin papa roma da manyan shugabannin majami'a sai dai shugabannin ba su amince da hakan ba wanda ya jawo yaƙe-yaƙe masu tsanani a tsakanin fafaroma da kuma sarakunan ƙasashen turai masu wari kuma san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1961 a gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baida na kasar morocco kasashen da suka halarci taron da ya sun hada da algeria ghana guinea mali morocco syria yemen da kuma masar manufa taron da ita ce tattauna batun samar da rundunar soji ta bai daya na waɗannan ƙasashe da salo irin na ƙungiyar tsaro ta nato har ilayu da kuma samar da kasuwa iri guda ɗaya da kuma tsarin siyasa na bai ɗaya sai dai saɓanin siyasa mai tsanani da ke tsakanin waɗannan ƙasashe ya sa ba su iya cimma manufofinsu ba da ƙarshen masu harkokin sun cewa shekaru 465 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sadduruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da malla sadara ko kuma sadrul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran malla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa sannan bayan da aka mayar da cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa malla sadara ne dai kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul mata'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafin nan nasa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu littafai kimanin guda arba'in.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. gamayyar jam'iyyun siyasa a ƙasar mali sun yi watsi da shirin sojoji kan batun wa'adin miƙa mulki ga farar hula ta ne kuwa shugaba muhammad wald sheikh ya kamu da cutar corona falasinawa sun girke manyan allana ɗauki da hotunan sulemani a yankunan zirin gaza don kuma ga labaran da ke dake babbar gamayar jam'iyyar siyasa a ƙasar mali ta yi watsi da shirin gwamnatin sojin ƙasar na miƙa mulki ga farar hula nan da shekaru biyar masu zuwa tun daga watan agustan shekara ta 2020 ne dai sojoji suka kwace mulki a kasar mali inda har suka yi juyin mulki sau biyu tare da ɗage zaben kasar wanda kamata a gudanar a cikin watan gobe minista harkokin wajen kasar ta mali ya gabatar da sabon shirin sojojin ga kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas ranar asabar ta gabata bayan gudanar da wani taron gyaran kasa wanda jam'iyyun siyasa da na ci gaban al'umma suka kaurace masa shirin dai ya kunshi cewa sai an shafe tsawon shekaru biyar sojoji suna gudanar da mulkin rikon kwarya kafin daga bisani su miƙa riga marmakin ga farar hula kuma daga ranar ga watan janairu aka fara lissafin tsawon wa'adin na shekaru biyar mayar jam'iyyar da ta ce wannan sabon shirin jadawalin ya yi karan tsaye ga yarjejeniyar miƙa mulkin inda kuma ta ce hakan ya yi hannun riga da muradi na al'ummar ƙasar ta mali a cikin sanarwar da ta fitar gamayyar ta ce ta yi watsi da wannan jadawali wanda ta ce wani bangare ne kawai ya gaban kansa wajen amincewa da hakan a ranar tara ga watan janairu ne dai kungiyar ecowas za ta gudanar da wani taro a kan batun kasar mali a babban birnin accra na kasar ghana a yau talata fadin mulkin shugaban kasar murtaniya ta sanar da cewa shugaban kasar muhammad wold sheikh alguzwani ya kamu da cutar corona inda ta nuna cewa na fama da kananan alamu na cutar fadar shugaban kasar ta mutane da ta bayyana cewa an yi wa shugaba world shek gwaje-gwaje wanda kuma daga baya aka tabbatar da cewa ya kamu da cutar a baya bayan nan dai kasar mutane ta fuskanci karuwar kamuwa da cutar corona kuma kasar mutane ta yanke shawarar fifilayen wasanni ga jama'a saboda barkewar cutar da kuma kokarin ganin cewa an kaucewa ci gaban ta a fadin ƙasar to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran mutanen zirin gaza sun kafa manyan alluna dauke da hotunan kasun sulemani a manyan titunan yankunan yankin da dai lokacin da ake cika shekaru biyu da shahadar kasim sulemani kwamandan dakarun kudus na dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran an girka manyan hotunansa a tituna da shatale-tale daban-daban a zirin gaza muhammad albrami daraktan ofishin yada labarai na kwamitocin gwagwarmayar palestinawa ya bayyana cewa gaza tana tare da haji kasim sulemani a taron cika shekaru biyu da shahadarsa ya ce gaza ta yi tsayin wajen tankara 'yan mamaya sakamakon karfin gwiwa da ta samu daga kasim salimani kuma irin taimako da ya baiwa falasinawa ta fuskoki daban-daban ya ci gaba da cewa shahadar kasim suleimani lamari ne wanda yake da matukar muhimmanci domin koya bar babban darasi ga al'ummar falasɗinu wajen dagewa akan neman haƙoƙinsu rundunar 'yan sanda a jamhuriyar nijar ta sanar da kama hodar koken mai nauyin fiye da kilogram 200 wadda kudinta ya kai kusan dala 8.7 a cikin wata mota ta wani magajin gari a cewar wasu majiyoyi 'yan sanda kamfanin dalilin labarai ta sabar da rahoton cewa an kama magajin garin da kuma direbansa wanda suke a cikin motar da kulle 199 na hodar iblis a wani bincike na ababen hawa a wajen garin birnin agadas tun ranar lahadin ta gabata wata sanarwa ta fito daga ofishin da ke yake da miyagun kwayoyi na jamhuriyar nijar ya tabbatar da kama fiye da kilo 200 na hodar iblis a agadas wasu kasashen yammacin afirka dai sun kasance hanyar da ke bi wajen safarar miyagun kwayoyi daga kudancin amurka zuwa nahiyar turai kuma 'yan shekarun baya nan dai an samu karuwar kama miyagun ƙwayoyin a waɗannan yankuna to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran da aka saurari labaran duniyar kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin shiryen inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Yawan masu wurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yawan da a cikin mai kawo muku maimakon wurare masu zaɗan tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu maimakon batutuwa suka faru a nan ƙasar Iran da fatan masu hasken cita da mu kuma za su shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. A yau shirin namu za mu kawo muku muhimman batutuwa da suka faru ne a nan kasar Iran. Na tarukan cika shekaru biyu zagayowar ranar shahadar babban kwamandan tabbatar da tsaro da zaman lafiya janar Kasim Sulaimani. Kwamandan yaƙi ta'addanci na duniya. A jiya Litinin, uku ga watan Janairun shekara ta biyu da muke ciki a gwada taron malaman addinai kan cika shekaru biyu da shahadar babban kwamanda. Hakika wannan taro ya samu halartar manyan baƙi da suka hada da ministan al'adu da ya yaɗa koyarwar musulunci muhammad mahadi ismaili da sauran manyan jagororin addinai daban-daban da suka fito da wasu ƙasashe daban-daban na duniya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen zaman akwai manyan jami'an siyasa da na addinai da ƙasashen iran siriya labanan iraki da dai sauransu kuma sun yi ishara game da irin rawar da jagoran yaƙi ta'addanci ya taka wajen kare haƙƙi mabiya addinai da kuma yaƙi da masu tsoron ra'ayin addini a yankin gabas tsakiya baki ɗaya. Janar Kasim Sulaimani, babban kwamandan dakarun Kudus na kare juyin juya halin musulunci da kuma mutum na biyu a dakarun Hashdu Sha'abi na ƙasar Iraki Abu Mahadi al da sauran wasu abokan tafiyar su su guda takwas an kashe su ne sayadiyar hayi da jirgin sama mara matuki da kasar amurka ta kai kan motar su a filin saukar jiragen sama na birnin bagadaza sakamakon umarnin da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya bayar a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 da ta gabata sun yi suna ne waɗannan mutane gwaraza guda biyu sun yi suna ne saboda muhimmiyar rawa suka taka wajen kawar da ƙungiyar ta'addanci ta isis musamman ƙasashen iraki da siriya da yake bayani a wajen taron shugaban cibiyar al'adu shugaban cibiyar al'adu da yada koyarwar musulunci da sadarwa na ƙasar iran mahadi imanipur ya kira janar suleimani a matsayin babban kwamandan gwagwarmaya kuma ba wai ya haifar da kumajin gwagwarmaya ba ne kawai ya tarbiyyatar da manya-manyan zakakuran 'yan gwagwarmaya ne a duniya ya kara da cewa makarantar hajj kasim suleimani za ta ci gaba da wanzuwa har abada haka zalika ya kasance kuma zai ci gaba kasancewa a matsayin babban gwarzo mafi girma a jamhuriyar musulunci ta iran da yake ishara game da ficewar sojin amurka daga yankin ya faɗi cewa ficewar sojin amurka daga yankin yana zama a matsayin musaya ko kuma a matsayin mayar da martani game da kisan gillan da aka yi wa babban kwamandan ne da bai kai wa ficewa babban kwamandan ne ba wai kawai ficewa ta zahiri da ake gani ba a nasa bangaren babban archbishop na cocin armeniyawa da ke nan birnin Tahiran ya faɗi cewa janar sulaimani ya yi shahada cikin jarumtaka da izza ya kasance wani babban gwarzo da ya tafiyar da rayuwarsa wajen kare waɗanda ake zalunta a faɗin duniya. Har ila yau shi ma shugaban matasan babban cocin Armenia da ke Aleppo na ƙasar Siriya ya ambaci Sulaimani a matsayin gwarzon shahidi da ya fice wajen yaƙi da ta'addanci a duniya kuma ya yi Allah wadai da kisan ta'addanci da ƙasar Amurka ta yi wa wannan babban kwamanda. A wani ɓangaren kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran a cikin wani jawabi ta fitar game da zagayowar wannan rana ta cika shekaru biyu da shahadar babban kwamanda ta faɗi cewa ficewar da amurka ta yi cin kaskanci daga afghanistan da iraki biyo bayan ɗaukar fansar kisan gillan da aka yi wa babban kwamanda kasim sulaimani ne babban mai jawabi a wajen taron shugaban kasar iran hujjar islam wal muslimin ibrahim ra'isi ya faɗi cewa janar kasim sulaimani ba wai mutum bane kawai shi makaranta ce wadda ba a iya tarwatsa ta da hari na ta'addanci ko makami mai linzami kuma makaranta ce tana nan kuma ci gaba da wanzuwa ya ce sulaimani gwarzo ne na kare ɗan adam da ake zalunta kuma kashe shi da ƙasar amurka ta yi tamkar kashe dukkan al'umma ne don haka ya zama wajibi a gurfana da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da tsohon sakataren harkokin wajen amurkan mike pompeo a gaban shari'a domin su girbi mummunan ɗanyen aikin da suka shuka idan kuma ba haka ba to saurari ɗaukar fansa. Sulaimani ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa 'yan gwagwarmaya na duniya. Ya taimakawa ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Laban wajen zama gagara dau wajen zama gagara dau kuma ya ƙarfa matasa da su kare iyakokin su daga 'yan mamaya ko ko masu wuce gona da iri. Daga ƙarshe Ibrahim Ra'isi ya faɗi cewa Kasim Sulaimani ya kasance cikakken soja mai biyayya ga jagoran juyin musunci na Iran Ayatullahi Said Alhamna'i. da kuma mu'assasin jamhuriyar musulunci ta Iran Imamu Khomeini yadda Allah ta tabbata gare shi. Ya ce, shi ɗan gwagwarmaya ne mai dakakkiyar zuciya wanda kowane lokaci yana tsayawa a sahun gaba wajen tunkarar abokan gaba. Shi mutum ne mai gaskiya kuma mai tsananin tsoron Allah da ikhlasi. To ma saurare ganin lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan da fatan masu sun amfana da bayanan da suka ji game da cika shekaru biyu da zagayowar shahadar babban kwamanda shahid janar kasim sulaimani kun ji irin bayanan da aka yi a wurin wannan babban taro da a gudanar ba ma a nan kasar iran ba hatta a wasu kasashen duniya daban-daban an da irin wannan taro na zagayowar wannan rana ta cika shekaru biyu da shahadar babban kwamanda to a nan ya kamata in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan amma duk wani suka lafa shirin muka kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma ina gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo domin ci gaba da bibiyan shirin da muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. A yau shirin namu ya gato muku Rida Sadiki ne a cikin wannan waka da ya tsara mana. Ai saurari lafiya. میدونم جوونیم داره پای عشق تو میره میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره نگفتی چی اومد سر من که قل داده بودم دیگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کرده که انگار تمومی نداره دیگه بی تو درده یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم خوابم که یادم بره روزگارم سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب همیشه سرم رو روی شونه تو An gaishe ka da sadiki a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Ganin lokacin da aka ɗiya mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk waɗanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. تو دلم باز شه قفص بشکنه آسمون تو بیار پرم قسمت روز پرواز شه یه چیزی بگو چهره آشنا یه حرفی بزن تا تکونم بدی تو آین رفتی به چی تن بدی کجای جهانو نشونم بدی شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که گفتم تو هم گوش کن آهای آینه من شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم کمین کردی از اون ور زندگی که تار رو بگیرم شکارم کنی نمی ترسم از خنجر پشت سر پر از وحشت لحظه های بدم ببین من از یه شو خطر رد شدم من از آخر زندگی magnifique da wannan zamu karkare sai Allah kama can an jima da za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya